يخصفان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزهام وبعد <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي مدام دماتمو a wannan wuni na juma'a wanda wato ƙarshen wuni ne bayan sallar la'asar ina tsokaci a wannan guri mai albarka tele radio tambara game da bayani cikin wannan littafi mai suna taudihul ahakami na bulugul mara wanda abdullahi dan abdulrahman bassam ya wallafa shi ya masa wannan suna faɗaɗa hukunce-hukunce kamar yadda kuka ji ina yi cikin bayani shine ma'anar faɗaɗawa waɗin taudihul ahkam a yau muna ainihi talatin ga watan goma hijira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu miladiyar isa ta gadiri shekara 2021 watan shida yana da ainihi wato kwana goma wato yana nan cikin wannan littafin a yau inda zan tashi fa'idatu fa'ida juz'i na uku as idza fata waqtuha salloli idan lokacin da ya kubuce fahiyar qada'uha ala arba'ati ƙasa. to ita uh, rankonta ya zamanto a kan fuskoki hudu ko kuma kasuwa hudu al'awwal hukunci na ko takari alfaudi ana rama ta ne a gaggauce fi ayi waktin cikin kowane lokaci wayya salawatul khamsu su ne salloli guda biyar duk lokacin da kubuce ma kai tsaye za ka tashi ka yi ta in katina wa da kuma na firfirinta in qadaita idan ka rama falillan sai ka rama wato rawatib a asani na biyu takarifi na naziri waqtiha ana rama ta cikin wato abokin kinin lokacin ta ma'ana tamkatta وهي صلاة العيد تتي صلى إيدي وهذا على المذاهب وأن يضع كمذاهب a salisu na uku taqdi bi gairiha ana rama ta ga watatta wa hiya salatul juma'a ita ce sallar juma'a fa zuhru badalu anha azhar musanyan farin majuma'a ce idan juma'a ta kubuce maka to sai kayi ta azhar الرابع نهدو لا تقضي باء رامة وهي ذوات asuba. salloli masu dali masu wato dalilan sababi fa innaha idza fatat lalle ita in ta kuce fa inna sunnatun fata mahallu wato bagidanta ya kubuce ka tahiyatul madri kama tahiyan gaiso masallaci idan ta kubuce mutum bai cewa ramata wa salatul khusufi da sallar wato rishin lafiya rana wana nawiya da makamancinta walƙaba'u ya hakila da ranko yana koyi da ainihi bada illa ala ƙauli man sai dai akan faɗa wanda ya gari anna man fatat hutur ciya duk wanda hutur ya kubuce mai ƙadahu shafar ya rama shi raka biyu faƙada kanin nabi sallallahu alaihi wasallam haƙe annabin allah ya kasance yutiri yana yin wutiri galiban a ganjaya bi hidayi asharata da raka a sha ɗaya bai zana ma'anu idan ya bacci daga wutiri bai yi ba sallaminan nahari sun ta sun ta yi yana sallah daga rana raka'a sha biyu wa kazalika zura kana azhar idza sallaita fadal juma idan ka sallace ta musanyen juma hadisi wato fa'idar ta kare a cikin wayannan fa'idodi da muka yi bayani hadisi 396 wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance la gadi yawmal fitri bai tafiya ranar sallar karama hatta ya kula samaratin sai ya ci dibinai wa ya kula hunna wajen yana cin su guda guda a kharajar bukhari bukhari ya fi da wani hadisin ba ka cika hannu ka zuba baki ka ɗauki wannan ka cinye ka ɗau wannan haka zai fi wato ainihi baka damar ka taune da kyawu na'am wa fi riwayatul mu'allaqatin cikin wata riwaya mu'allaka ga bukhari wa salaha ahmad amma ahmad ya yi ce a arwaya ce masula wa ya hunna afaradan zai ci su guda guda wa an ibn buraida an radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance la kharuju yawm al baya fita ranar bude baki hatta ya ta'ama sai ya ci abinci wala ta'amu bawa ci yau masu ranar layya hatta ya salli sai ya yi sallah rawahu ahmad wa turmuzi wa sabon hibana ɗan hibana ya inganta wannan hadisi darajatul hadis matsayin wannan hadisi meye matsayinsa alhadisu sahihun hadisi dai ingantacce ne ma yi wa min alhadisai ne wata fa'ida ake samu a cikin wannan hadisan guda biyu fa'ida ta ɗaya fihi tihbabu aklu tamaratin fi yawmi idil fitr an so cin dibinai a cikin wani idi karama kawalar zahabi ilal musalli kafin a je gurin sallah kala bani kuda dan kuda yake cewa la na alam babu ta'jilil akli ban sani ba a cikin an so a yi gaugawan ainihin cin fi maka fi hadal yau a cikin wannan yawan kabla salati kafin sallar idi kalafin sabani a ce wannan shi ga tayi mazhaba ma'ana babu sabani cikin wannan mazahi duka fa'ida ta biyu an ta kuna tamaratu witiran dibine su zamanto guda guda walitur huna aqalluhu salasan karancin sa uku fa'ida ta uku yustahabu aqluhunna afradan an zo cin su guda guda wahidatan ba al-ukura an an ci wannan a ci wannan daga baya li'annahu asahu domin haka shine fi inganci wa alazza fi daɗi wa mara kuma fi aini wato shuɗa fa'ida ta hudu in lam yajri tamarati idan bai samu dibinai ba akala kala hinna ghaira hunne ci wani wanda ba su ba wala afdalu abin da fi an takuna halwa ya zamanto mai daɗi abin da za a ce ba fi zalika fawaidun diniya a cikin wannan akwai fa'ida na addini wa suha da kuma aini wa sahiha da kuma ainihi lafiya amal diniyatu shi kaga fa'ida ta addini fa inna fi zalika mubadaratin a cikin wannan akwai gaugawa ila fitrin zuwa buɗe baki hadal yawan wannan wani allazi aujaba Allah fitar wanda Allah ya wajabta da cin abincinsa mai ko an kwana talatin ko talatin ba ɗaya ba a ci da rana wa fi tamyiz li hadha yawm a cikin haka akwai bambancewa da rarrabewa a wannan wuni bil akli game da ci an al ayyam allati daga kwanaki na bayan sa ba a ci da rana allati kana muslim kwanakin da musulmi ya kasance fiya sa'iman yana mai azumi fa shari'ul hakim shari'a gwani ya tatalla'u ila tamyizil adati wal ibada min al ibada yana lalleka ya bambance tsakanin wato al'adodi da ibadodi amma fawaid sahiyya amma kaga fa'ida ta lafiya fa innal ma'idata ba da cewa aini ita uwar hanji bayan an yi azumi wannan da kwana farigatun minat ta'am ta zamanto wofintatta batta da abinci waljismu ganga gangar jiki kada ta hallalat mawadu anasirahu cewa dukkan ainihi maddodi nasa da yake aini wato <clears throat> matse abu wato sun saki wa mutaji ila sur'ati isafi yana mai ainihi bukatuwa zuwa ga gaugawan wato ainihi maganinsa mima yuradu ilaihi kuwati ga abin da yake nufin karfinsa wa nashati da kuma jin daɗinsa wa asra'u maf'ul lidhalika huwa tamr wato ari mafi gaugawa da ake aiki da shi game da haka shine dibino don yana da komai kowane sanadari akwai mai amfani kalar doktor kabani doktor kabani yake faɗa fi kitabi cikin littafinsa algaza'u laddawa'u wato kalaci ba magani ba innal tamra ganiyun jiddan bilmawad gaziyati lalle dibino wadatacce ne kwarai-kwarai game da aini wato maddodi na kalaci a daruriyatu insan wanda yake na darura game da mutum والتمر غني بعدد من أنواع السكاكر dabino wadatacce ne daga yawa daga nau'ukan abubuwa na sukari wa nisbatiha fihi jingina ta a cikinsa ta ga saba'ina fil mi'a tana kai aini wato saba'in cikin ɗari wasu kakiru sukari kuwa da tufi tamri wanda ake samu a dibino sari'atul tisasi yana da gaugawan tsotsewa salatul tamasil wato yana da sauƙin kamantuwa ta zahabu ra'asan ila dami fal'adalatu don haka kenan tana tafiya wato zuwa ga kai daga jini aini wato dukkan ainihi koma da bayan abin da yake taba kai li ta hababa domin ainihin ƙarfi wato ta ta wa gaba asibu hadis wato magani na hadisi ya tabbata sahihatan ingantacciyar sunnata rasulullah ce sunna ce ta manzo Allah al'azza mafi girma fi siyami a cikin azumi wa fil iftari da haka nan cikin bude baki wasamir tanfidu sukar wato ainihi shi mai azumi yana amfanuwa da sukari almukutan kizu fi khilawa jismi wanda yake taruwa cikin wato ainihi sasannin jikinsa hubuti nisbatin sukar yana mai kaya da ainihi wato jingina na sukari fiddami a cikin jini an an haddiha mu'tada daga iyakacinta na al'ada liza na mina daruri don haka yana daga cikin nau'i na darura anna mudda ajasa mana wato ainihi an na mudda aja samuna mu ƙara gangar jikinmu bi riƙe darewa firin da gwargwado cikakke mina sukar daga sukari sa'atal iftari lokacin da muke buɗe baki mu ci abinci mai zaki zaƙi walma'idatu tattadi hadamul mawadi uwar hanji wato tana da ikon wato ta narke duk wani madda sukariyan ta sukari fitamri a cikin dibino khilali nisfi sa'a rabin ainihin awa fa'iza biddami ya tabarra'u bil da sukar sai ga ainihi wato shi jinin na ainihi yana badawa daga ainihin furuwa na sukari allazi ya ba'asu fi khilal jasim wanda yake tafiya cikin sasannin jiki annashati wanda yake ba jiki jin daɗi haza wa kada atala fi hadha al-mawdu yake ci hakika na tsayata cikin wannan mawdu'in wa sayakunu bahsa bahsuna atamma min haza da sannu bincikenmu zai fi cika game da wannan fi babu siyami a cikin wato babi na siyami game da ainihin hukunce-hukuncen azumi Allah in Allah maɗaukakin sarki ya so fa'ida ta biyar amma da hadisi rakam hadisi rakami na 397 fafihi anna hadiyahu hadihi cewa shari'a ta annabi Muhammad annahu ya kharuju yawm al-fajr li salati al-eid yana fita ranar karamar sallah domin sallar idi hina ya ta'amu lokacin da yake cin abinci tamyizan li hadha al-yawm rarrabiya ga wannan wuni alwajibu fitru wanda cinsa ya zama dole mubadaratan bi fitri yin gaugawan buɗe baki fi hadhal yawmi a cikin wannan wuni allazi amarana Allah ta'ala bi fitri wanda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da aini cin abincinsa fa fi himtisalu lil amri a cikin wannan akwai masaltuwa game da umarni na Allah wa tahqiqu lil muslihati da kuma hakikanci a game da samun fa'ida wala alla fi zalika ikmalan li fadilatil fitri wannan yana yiwa a cikin haka wato kammalawa ne domin falala ta buɗe baki ala tamrin akan dibino fa inna haza fitru min jami'il siya wannan gaba ɗaya zamanto buɗe baki ne na gaba ɗayan azumi mutum ya yi talatin ko talatin ba da ya aji fa'ida ta shida ta ƙaddama ya gabata annal afadala abin da ya fi an ya kunan fitiru buɗe baki ya zamanto ala tamratin wutiran ya zamanto a kan dibino guda guda wa aƙallul jam'u alwitiri salasan ƙarancin jam'i na wutiri a na dibino da uku mutum ya ci da uku da illam ya jiri tamar idan bai samu dabino ba min ma sha ba hu inda ya ci abin da ya kama da dabino abu mai daɗi kenan na fa'ida ta biyar amma yawmul al adha wani in ainihi layya wa kana la yatamu annabi baya cin abinci li'annahu la yujadu qabla hadha al-yawm siyam don ba a samu ba kafin wannan wunin yin azumi wajibin na dole ya hasunu tamizuhu an gairi wannan kenan yake kawo kyawun bambancewansa daga waninsa fa huwa mutamayizun bi nafsihi shine mai rarrabiya da karan kansa hunaka hikimatul ukra ana akwai wato wata hikima ta daban wa shine anna min afdalil a'mal yana daga cikin mafi mafifakan ayyuka hadal yawm wannan al'udhiya yin layya hiya ibadatun lillahi ta'ala ibada ce ake yi domin Allah umirna bil aqli minha an yi umarce mu da ci daga cikinta wa kana al afdalu sai ya zamanto abin da fi anna awwala maya a kulu. farka abin da za a ci min udhiyati abin da mutum zai ci daga layyarsa wani za ja a fi ruwayatul haƙi dan haka ya zo daga ruwa imam haƙi? Jizu'i na uku hadisi na 282 wa kana idza raja annabi ya zamanto in ya dawo A kalamin qawdil udhiyati yana ci daga hantar layyasa ne fa'ida ta takwas fil hadisi a cikin hadisin dalilin akwai da ala annal muwaffiqa li amrillah wanda ya dace gana da an yi amarin amamani a yadda diyo an ya ja'ala min al'ada ta ya sanya daga al'adodi kal'akari wa shari kamar ci da sha wannan mai da kwana wa ha da waninta ibadatin taƙarrubuhu min Allah ibadodi mai kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kiwa ta fi hasanati tana ƙara cikin kyawawansa fa haza kulluhu raji'un ila niyyati wa husin qasdi wannan duka ya dawo zuwa ga niyya kyakkyawa da kuma ainihi nufi manufa kyakkyawa wahiya mas'alatin kabiratun hama matsala ce babba mai mahimmanci ta taju ila fitnatin tana bukatuwa zuwa ga hankaltuwa wa taufiqin min Allah ta'ala da dacewa daga Allah madaukakin sarki hadisi na 398 wa an ummi atiyya radiyallahu anha an samar daga ummi atiyya Allah ya tabbata ga ummi atiyya kala sai ta ce umirna an nukhrija awatika wal huyada an umarce mu fitar da ainihin 'yan mata intattu da masu jinin haida idani cikin sallar idi guda biyu ya shaɗin alkhaira za su je su halarci alkhairi wata musulmi za su halarci kuma ainihin addu'a musulmai wata ta zai huyatu masu jinin haila suna kusan nisanta almusalla wurin sallah mutabakuna da an yi katari ga hadisi wannan yana ba mu dama mata da wani iri da wani iri duk shari'a ta umarce su su je sallar idi ba a cewa wannan 'yan mata ne wannan manyan mata ne kowa da kowa ya na'am ma yukhadhu min al abinda ake amsa daga hadisi fa'ida ta daya qawluha fadata umirna al-amru huwa rasulullah mai huwa rasulullah mai umarni shine manzon Allah ba za hadisun marfu hannun hadisi ne marfu tun da ta ce an umarce mu fa'ida ta biyu fihi ta'akidu shadid alal khuruji li salatul idain wannan akwai karfafa mai tsanani akan fita domin sallar idi biyu wa adamu takhalluf anha da kuma rishin wato zama ki zuwa sallar idi hatta umira bil khuruji man kana al afdalu hadda aka yi umarni a fitar da wanda ya kasance ya fi lahunna salatu fi butihinna cewa su sallah a cikin gidajensu ya fi su yi sallah a cikin masallaci wa hunna shabatu minan nisa su ne ainihi yan mata daga cikin mataye wa umira bil khuruji man la tasiha min hunna salat yi umarni hitan wadda ainihi sallah ba ta halitta ba da gare su wa hunnal huyadu su ne masu jinin haida kullu zalika li sama'il khutba duk wannan ya zo ne domin sauraron khutba wal mau'iza da wa'azi fi hazainil yawmainil fadidain cikin wato wannan nan guda biyu ainihi masu falala watan دعوة na ربهم da kuma ainihin halattuwar addu'a ta musulmi da suke roƙon ubangijinsu fa'ida ta uku inna yawmal idi yau mushtima lalle wani idi wurin taruwa ne wa tafarruqa li ibadatillahi ta'ala wa shukri da samun damar wato bautar Allah maɗaukakin sarki da kuma gode masu fi mashhadiha a cikin wato gurinta wa musallaha da gurin sallat fala yanbaghi takhallufu an hadha al-mashhadi mai dace mutum ya zamansa daga wannan wato fage mai girma shine ranar idi tafiya wurin sallar idi allazi da fihin musulmuna wanda musulmai suke fita cikin sa fi sa'idin saharawi cikin wato fage na sahara wahidin guda dahina barizina lirabbihim suna masu aini lokacin hantsi suna masu fitowa lokacin ubangijin domin ubangijinsu fa inna hawal mashhadar ra'iyu lalle wannan aini gurin halittuwa mai girma kamin na an yustajaba fi akwai aini wato amincewa aini idan aka yi addu'a ansa cikin wannan wuni falmuta'ayyanu huduru wato da dukkan wanda wannan yana nuna wajibi ne kowa fa'ida ta hudu anna musallal aib guran sallah idi kan sallar salawatul ukhra kaman guraren sallah ne na daba min haisul ahkam bagira hukunce hukunce fali hadha umira huyadi da haka aka umarci masu jinin haura an ya ta zinnal musalla su nisanci wurin sallah fa'ida ta biyar wajubi ijtinabil ha'idil masjid wajabcin mace mai jinin haida kuma ta nisanci masallaci wanda yake nuna mu fa'ida ta shida annal ha'ida ghayru mamnu'atin min addu'a mai jinin haida ba hana ta yin addu'a ba wa min zikirillahi ta'ala da kuma ambaton Allah madaukakin sarki duk mai jinin haida ba a hana ta ba fa'ida ta bakwai fadl yawmil eid fadlahu idi wa kaunihi marjuwan fihi ijabatu du'a wato an kwadaitar an yi jawar a cikinsa ana amsa addu'a kenan akwai abin kauna fa'ida ta takwas al-aslul wujub alisalinsa sare wajibi ne fil amri a cikin umarni bi ikhrajil awatiki wal huyadi da fidda ainihin yan mata balagaggu da ko masu jina haida li yashhadna al domin su halici alkhairi wa da'awatal muslimina da addu'a musulmi walakin lil ulama fi salasatu aqwal sai dai malamai suna da ainihin zantuttuka guda uku a na farko أنه واجب للأمر به عليهن واجبين يدوم أي أمر ننسو سوغمدش با نبي أنه سنة تيا سنة وعمل الأمر على الندين لو كان أمرنا أكام واتوم مندوبي لأن الأمر بخروجهن لشهود دعوة المسلمين غير واجب ومن أمرني da دهلت واتو halitta wato با واجبي بني jimin na uku annahu mansukun an shafi wa fi awal islam farkon musulunci kanu muhtajina li kasiri li taksiri sawadil muslim sun to akwai bukatuwa ga yawaituwar yawan musulmi walamma kasura muslimuna istagana an haza lokacin da musulmai suka wadatu lokacin da musulmai suka yawaita wato sun wadatu game da haka wal qawlur a ma magana wadda ta yi rinjaye cikin ukun nan min hadhihi al aqwali salasa daga wannan zantutukan uku al sani magana ta biyu cewa sunna ce annahu sunnatu qala shaykh al islam shaykh malami la ba sai yace babu lafi bi hududin nisa'i ghayra mutatayyibatin mata su je sallar idi ba tare da sun sanya turare ba ولا لابسات ثياب زينة كوكما سنجت فافي نكوا أو شهرة كون عيني بينة لكولي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات صفتان صنع عينه واندبص لكوة ويعتذلن الرجال سني سنتي مضاجي wa ya ta zinna da masu jin da masu jin haira su ne sanci almusalla wurin sallah inta fa'ida ta tara an mabnu mulka faƙala fi sharhil umdati لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراج ala على وجوب صلاة العيد والخروج wato ba a kawo dalilin umarni da fitar da mata akan wajabcin sallar idi da kuma fitarsu لأن هذا الأمر إنما وجه إلا من ليس بمكلف بالصلاة اتفاقا wannan umarni an fuskantar da shi zuwa ga wanda ba mukallifi ba ainihi game da sallah haɗuwar gayyan malamai kalhaid kalhaikal huyadi kamar masu jinin haida wa inna ma maqasudu hadal amru wato abin nufi wannan umarni ta daribul sigari koyawa yara ainihi kanana ala salati akan sallah har sallar idi a da su wa shahudu da'awatal musulmi da kuma ainihin halitta gurin addu'a musulmi wa musharikatihim fi sawabi da tarayyarsu a cikin lada وإظهار كمال الدين دا كما أيني بيانة شكر الدين انتهى مغانا ستاكاري دان ملكا فائدة تقو في حدود المجالس الذكري أتكين سأقوي واتو حالتا قرى عن ذكري والخير الخير لكل أحد قدكا كونا حتى لها إداء حد ميجن هيدا والجنوب دميجن أينه آه حتى لها إداء wato da ainihi mai haida waljini da mai janaba wa man fi ma'ana huma da wanda ya cikin ma'anarsu illal masifa masallaci khilafal ulama sabanin malamai a cikin wannan ittafaqal ulama malamai sun muwafaqa da mashru'iyyati salati al-idaini akan shar'antuwar sallar idi bi waqtalafu suka yi sabani hal hiya sunnatin hiya sunna ce au fardun ko farilla ce wa hal huwa fardul kifaya shin farilla ce ta wasu sun isa ma wasu au fardul ayi ko farilla ce ta dole ta hau kowa ala salasati a kawal shi ma ya kasu kaso uku zaban malikiyatu wa shafi'iyatu wayannan biyu sun tabi ila anna sunnatul mu'akkada sunna ce wanda an karfafa ta liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin faɗa annabi Allah lil'arabi gaba kawai asa'il wanda mai tambaya amma ya ji alaihi abin ya zama dole akan kansa mina salati daga sallah hamsalawatin salloli guda biyar khatabahunna Allah ala ibadi Allah ya farlanta su akan bayinsa kala sai ya ce hal alayya gairuwa a kaina akwai waninta kala la رواه البخاري ومسلم وقولها سنة معقدة كسن شيء سنة مكره لمواظبته عليها دوما ذا الله دوما أكن تبي هاسا بسيد يموت وهذا ومذهب الهنفي إلى أن فرض كفاية فرلا شيء وسوسين يسموه إذا قام بها من يكفي إذا يضمنت وني يا تاشي وند ذي إسره sakatat anil baqi ta fadi daga wasu فالدليل على وجوبها دليل وجب جند قولها قوله تعالى وزل الله مستوككين سلكي فصلي لربك ونا كي صلى دون وبنجنك كينك ليك ومواظبته ومواظبته عليه الصلاة والسلام عليه نقوم دوما دمزا الله أكنته ولأنها من zahira tana daga تنا da ke أبوا addini a bayyane amma أما أن la تجب على أعيان cewa ita ba ta zadumanuwa kowa da kowa kwallo hadisi arabi al-muqtada na fi wujubi salati ghairu salawatul khams yana zartar da ainihin hukunci akan korewar wajamcin salloli guda biyar وذهب الحنفية إلى أن واجبة شيء دولت تجب على من تجب عليه الجمعة تازم دولة بمتم أن دكا صلى الجمعة تازم دولة أكنسا سواء خطبتين وأن خطبة قداوة فهما سنة عندهم سنة شيء وجنسه ورواية الأخرى عن الإمام أحمد رواية تدبن إمام أحمد أنها فرض عيني فلله جيت دولي للآية كما الآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء النبي أمر حد مات وهو اختيار وهو اختيار شيخ تقي الدين ونشيني وتوزابين شيخ مالم تقيع الدين وهذا القول هو الراجع وانما غنى اتتي تيرين جاي أما أدلة فرض الكفاية دليلين فرض فرلة تكفاية فهي أدلة فرض عين دليلين تفضل الدولة فهي fihi auzaha wa azar a cikin da shi ne ya fi faɗaɗa a bayani kuma ya fi bayyana amma hadisul arabi hadisin ba kawai falansa fihi ma ya dillu ala adam wujubiya a cikinsa baya nunin rishin wajen wajabtinta li'anna su'alahu linnabi san domin tambayarsa ga annabi Allah wa ijabatahu iyawa da amsawarsa huwa bisadadi ma ya takayyaru fil yawmi wa layla da ainihi kawo abin da ake kwankwan shi wuni da kwana min salawati daga salloli allati hiya mafarudat wanda an farlanta wala yamna al'ari li sababin mai gittawa bawa hana ta dalili ka salatul idaini kamar sallar idi biyu allatani huma shukurun lillah wanda ke guda biyu nan godiya ne ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki ala tawali na'amihil khasa bi siyami ramadan akan jibantar wato ni'imarsa ke babba game da azumin wata ramadan wa kiyami da tsayuwarsa wa na'ar da kuma soke tagoyi wadawar mana suka da ba da ayyukan hajji fa'ida ta kare hadisi 396 wani bin umar radiyallahu anhu ma kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance wa abubakar wa umar waɗannan duka yusalluna al-aidani qawl kutuba suna sallar idi guda biyu kafin khutba muttafaqun alayh ma yukhadhu min al fa'idar da ake amsa a cikin wannan hadisin almasharu'u abinda aka shar'anta an tusalla salatal idaini sallace sallar idi guda biyu kawai kutuba kafin kutuba wa ala haza amatun ahlul ilmi akan haka gaba ɗayan mabuta ilmi suke qala turmuzi imam turmuzi yake cewa al'amalu alaihi aiki a kansa inda ahlul ilmi a wajen mabuta ilmi min ashabin nabi daga abokan annabi Allah wa ghairihim da wannan su sala anna salata al-idain qawl khutba ta ya salla idi guda biyu ana yanta ne kafin khutba qala al-hafiz wa alayhi jama'atu akan sa akwai jama'a suka taru fuqaha'ul ansar masanan shari'a na garuruwa وعده بعضهم إجماعا شاشا ما لم يسك لسه بان إجمائي fa'ida ta biyu falau kaddamar al ala sala da an gabatar da kutuba kan sallah lam da bi khutbatihi ba a kilisa ba da kudubarsa wafaqan li abi hanifa wa shafi ayi muwafaqa da abu hanifa da shafi qala al-majdi huwa aksar al-ulama yace wannan ita ce mafi yawa maganan malamai wa hikimar takhiri huna hikima da yasa ake barin khutba idi guda biyu sai an yi sallah wallahi alam malam ya mai da sani ga Allah anna khutbatal juma'ati khutba ta juma'a shartun lissalati tana cikin sharadin sallah wa shartu muqaddamun alal mashru shi kuma sharadi ana gaba da shi ne akan abinda aka shar'anta bi khilafi khutbatul idi sabanin khutbar idi biyu falaysa bi sharrihi ta ba ta cikin sharadi wa inna ma hiya sunnati ta sunna fa'ida ta uku zikirin rawi a shekhaini wa annabi sallallahu alaihi fima yuqariduhu min as-sunnah ambatan wato malaman nan guda tare da ainihin manzon Allah cewar yana tabbatarwa daga sunna ce ma huwa ala wajhil albayani wannan ya zo a kan fuskar bayani litilkar sunna ga wannan sunna annaha sabitatun ma'amulan ingantar tabbatatta ce kuma ana aiki da ita biha inda wafata nabi son tun lokacin da annabi allah ya mutu lantan ba shafe ta ba wa annal amala biya aiki da ita min al daga an khalifai guda biyu ar-rashidain shiryayyu bi mahadari min mashayikhatil sahaba an yi wannan duk sahabai suna nan da ce kala walaysa dhikru ma min babil ishtiraki fi tashri ambaton su bai zamanto ba daga ambato wato tarayya a cikin shari'a wa mu'azullahi bihin an neman tsarin Allah game da su game da haka ya tsare su hadisi na ɗari hudu cif wa ni bin abbas radiyallahu anhu an samu daga dan abbas yadda Allah ya tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabin Allah salla yawmal idi raka'atayn yayi sallar ranar idi raka'a biyu lan salli qablahuma bai salla gabanin su ba wala ba'dahuma hakanan bayan su bai salla ba akhrajahu sab'atu malamai bakwai suka fadda wannan hadisin bukhari muslim ahmad abu dawo da tirmidhi na sa'i dan maja duk sun fadda wannan hadisin وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قول الإيد شيئا النبي بقى صلى كافي إيدي ونحو فإذا رجع إلى منزل أمن يدا مسوكين صلى ركعتين هنا صلى ركعتين rahubu maja bihi sanadin hasan dan maja a ruwaito wannan da jingina mai kyau wa kada ja'a fi sahihaini ya zo cikin ingantattu guda biyu min hadisi ibn abbas daga hadisi abdullah dan abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan yatanaffal qabla al-eid wa la ba'da allah bai nafila kafin idi ba haka ba idi bai nafila ba al-faqratul saniya takarda ta yi fa'iza waje ila manzili sallah raka a tayin ya dawo masaukinsa yana sallah raka a biyu wa fi talhi kala fi talhisi رواه ابن ماجه من حديث ابي wa وهو عند الحاكم وقال صحيح الاسناد وافق الذهبي yana da ingancin jingina imamu zahabi ya yi mawafaka da shi قال الألباني إمام الألباني زي صوم باكينسا إنما هو حسن فقط وتوين هكا وتو أنصولي فإن ابن عقيل للي عقيل فيه كلام أتكينسا أقوى مغنى من قبل حفظي لك بانغرا حد حديثنسا لذلك تدلينك هكا قال الحافظ hafi yake cewa walbusiri هذا إسناد حسن ولن جنجنا تيميك قال الألباني وفي الباب أن ابن عمر أن سامتكم بعدك عبد الله بن عمر وفي هذا تكنسا فلن يصلي قبل أبي صلى قبل ننتبه ولا بعد هكا باينتا sawa talmuzi talmuzi ya inga wannan hadisa walakin da imamu haki wafaka wa zahabi imamu za ya yi wafaka da su walau shahida min hadisi bin umri yana da shaidu daga hadisin ani abdullahi dan amri akhrajahu ahmad imam ahmad ya fadda wannan hadisin wa ibn majah da dan najah bi sanadin hasanin da jingina mai kyau wa min hadisi jabir akhrajahu ahmad bi sanadin sahihin riwaya imam jabir wato imamu ahmad ya fita da jingina ingantatta ma yi wa min labi da ake ansa daga hadisin a ajama ulmuslimu na ala ne salata al'idani raka ta ne musulmai wato ainihi sun mawafuka lallai sallar idi ita raka biyu ne take kawai wa anna awwalaha ka gaira farkonta kamar ƙarshen ta ne من الصلوات لقصلى لي أركان وشروط لقني لشرط وواجبات لواجب وسنن لسنوني نقل ذلك الخلف عن السلف واتو انشروا ان خلف دقاني مقبات يستثني من ذلك وانا توقيع دمدها كأن صلاة ايدين ليس لهما اذان ولا اقامة بصر كرم صلى بصر اقامه wa annahu yuttahabu fihi at-takbir an soyin kabarbari a cikin takbiratin az-zawa'id wanda aini suka karu fa'ida ta biyu la ba sa an yusalliya fi baitihi idza ada ilai babu lai mutum ya sallar nafila in ya dawo gidansa fa'ida ta uku ya dullu hadis hadisi na 400 yana nuna ala cewa annahu yukrahu tanafuli qabla salati wa ba'da an karanta nafila kafin ta sallar idi da bayanta bi mawdi'iha a gurinta qabla mubadarati kafin mutum ya dawo walau kana salatul idi fi masjidin ko da cikin masallaci ne kuwa fa'ida ta hudu ba'dul ulama ajaza tanafuli qabla salatul fi mawdi'a wato shashin malamai sun halitta yin sallar idi wato a gurinta wa ba'adun ajazaha ha shashe sun yi halitta ta ba da bayanta wa ba'adun qabla wa ba da shashi kace yin nafila gabaninta da bayanta magana uku hatta kalan nau har imamu nau yake cewa wala hujjatun fil hadisi liman karahu babu hujja ga a cikin hadisi ga wanda ya karhantar da shi لأن يلزمه من ترك الصلاة كراهة ها وندي بصلى تعينه واتو أكن شيا مكروهني والأصل أنه لا مانع حتى يثبت بام هني سيد ليلي يازو انتهى وقد رد عليه الشيخ الصديق في كتاب سراج الوهابي wato ainihin shafin sadiki ya mai da martani a cikin littafinta mai suna as-sirajul wahab faƙala ya ce akulu lam asbit hadhihi sala ina cewa wannan sallar ba tabbata ba min fi'lin nabi a cikin aikin annabi wa lam ya'mur bai umarni da ita ba wa hadha al yakfi fil man'i minha wannan gwargwado yana isar da hani a cikin ta nafila bayan ta ko gaban ta ita sallar idi لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما لا دليل صا wanda aikata aiki kowane iri ne ba mu ce yi ba an maida masa wala dalilin liman jawazaha babu dalili ga wanda ya ce ana iya yi wa inna ma ja'at karahatuha kyamanta ya zo fi zalika game da haka li mukhalifatiha sunnatul mutahhara dan ta saba sunna mai tsarki حديثنا أربعين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد صلى العيد بلا أذان ولا إقامة النبي الله يصلى عيد باكرا صلى با إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري أصلا حديث هذا كم بخاري درجة الحديث مصين حديث الحديث صحيح حديث إن كان ما يؤخذ من الحديث a fa'idar da ake samu cikin hadisin biyu wani ka amsa a fa'ida ta farko yukrahu da azanu wal iqamatu li salati an karantar da yin kiran sallah da iqama cikin sallar idi guda biyu wajen karahatu fuskar da aka ce kyama ce annabi lam yaridi bai zo ba daga annabi Allah wa ma lam yaridi fala yushrab wanda bai zo ba daga maganar da bata zo daga annabi Allah ba a shar'anta fa'ida ta biyu قال النووي لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير المكتوبات الخمس ba shara shara'anta kiran sallah ba da ya kama ga sallar da ba ta farilla ba ce wa bi qala jumhurul ulama ta dalilin haka gayyan malamai min as-salafi wal daga magabata da kuma na baya wa qala shaykh taqiydin shaykh malami taqidi ne la yushra'u la yunadi li idin ba a kira dan sallar idi wala istiqa'aka nan sallar dan ruwa ba a kiran sallah qala fi zadi ya faɗa cikin sharhi zadi ma'an al-adhan wa iqamatu fardu kifaya kiran sallah da iqama farilla ce wasu sun isa wasu li salawatil khams al-maktuba sallah ta farilla da aka farlanta wal juma'atu min al juma'a tana cikin biyar wa laisa laysa shartan lis salati ba zamanto sharaɗi dan sallah a kiran sallah da iqama ba tasihu bidunihima sallah ta yi ba tare da kiran sallah da kama ba qala sharihu bila na alamu ba tare da sabani ba mun san haka حديث دري ودي أكو وعن أبي صالح الخدري رضي الله عنه قال أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله كسنت يخر يوم الفطر yana fita rana sallar buɗe baki wal adha da layya ila musalla zuwa wurin sallah wa awwalu shay'in yabda bihi salatu farkon abin da yake fara da shi sallah thumma sa'an nan ya juya fa yaquma qabilan nas sai ya tsayo ya fuskanci mutane wannan su ala sufufihim mutane suna kasafin su ba tashi ba fa ya'izuhum ya musu wa'azi wa ya'muru ya umarce ku yi kaza ku yi kaza ku kaza ku kaza ku bar kaza muttafaqun alayhi an yi katari ga hadisi ma yukhadhu min al-hadith fa'ida da ake samu a cikin wannan hadisi fa'ida ta ɗaya ya kauluhu ya kharuju ila musalli fihi mashhuratu salatu al-idaini fi sahara wannan an shar'anta yin sallar idi guda biyu a cikin sahara kharijul imran wato fitan a fitar ƙwariyar gari walau kana fil madinatil munawwara ko da a cikin madina ce munawwara wadda aka haskaka da annabi sai a fita fa'ida ta biyu anna la tusalli fil masjid ba a yanta cikin masallaci illa li hajatin sai bukata ta kama ka matsari kamar ruwan sama wani ayi da makamancinsa a fa'ida ta uku albida bis salati qabla al khutba fara da yin sallah kafin khutba fa inna qaddama fa'in ƙaddamar khutubata ala salati idan mutum ya gabatar da khutuba akan sallar idi wala ya taddu ba a lissafa ta na'am فإذا تود قراءة الصلاة في مصلى الإيد قبل أن قرأ أن تدمتين يصلى غني إيدي كافي إيدي فإن أول شيء آه، يبدأ بصلاة فرقا أبن لها كفارة رشي صلى فإذا تبير إن للعيدان خطبتان خطبتي الجمعة في الآقام إيدي قدابي سنة خطبة قدابي كمال أني خطبة guda biyu nan da ake cikin hukuncikin sallar juma wa yazirul idani bittafi idi guda suna karuwa da kabarbari fihi ma a ciki ƙara gauruwa ne ya fada ba mutum guda ba ittafaqan mujibuna li salatil idi ayin muwafiqa wanda suka wajabtar da sallar idi cewa wajibi ce wa gainawansu ala adami wajubiya akan cewa ba ba ce khutbatu wala na'lam qa'ilan bi wujubiha ba mu sani ba wani mutum guda wanda yace wajibi ce fa'ida ta shida anna al-imama ba'da salati yansarihu an al-qibla yana juya baya kare sallah juya wa qibla wa yatabbilu an-nas ya kalli mutane fa ya'izu ya musu wa'azi wa yarshiduhu ya musu irshari fi kulli waqtin bi munasabati bi munasabihi ga abin da ya munasaba da shi fa'ida ta bakwai ittiba buqa'in nasi ala sufufi an san mutane su zauna ga safinsu littima ta ne domin jin khutba biyu wa kasuru minan nasi mala yace da yawa daga cikin mutane ba'a da sala suna gudu bayan sallah wala yasmi'una al-mau'iza ba sa saran wa'azi wala shakka ba maka anna hadha adam ihtimam bil khairi yana daga rashin damuwa da alkhairi wa hurmani min fadlillah da haramta daga farallar Allah fi hadal mashhad azim a cikin wato wannan wurin zuwa mai girma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والكرام وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya da tafsirin da nake can kofar gidana a yau karfe tara da rabi insha Allah wa kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Sani Abubakar Alaramma